Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya mu kai tsaye yanzu ta tashoshin rediyon VOA Africa birnin ya mai kan mita 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa dalol da kuma niyya dukansa a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragaman shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku kashi na biyu na gaishe gaishen sallah yanzu ga labaran duniya. Masu sare assalamu alaikum. Hukumar bincike ta manyan laifuka ta nan Amurka wato FBI ta ce ba wani laifin a sha da za a tuhumi Hillary Clinton da shi. game da amfani da yanar gizo na kanta da ta yi amfani da shi lokacin tana sakataren harkokin wajen amurka wannan dai ya cire mata duk wani shinge da ka iya zame mata alƙaƙai domin samun damar tsayar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a karkashin tutar jam'iyyarsu ta democrat babban daraktan hukumar ta fbi james comey a jiya talata yake tur da clinton din wadda ta rike mukamin babban jami'ar diplomasiyya na amurka daga shekarar 2009 zuwa 2013 ita da sauran abokan aikinta na ma'aikatan harkokin kasashen waje ga abin da ya kira halin ko in kula da suka nuna wajen tantance sakonnin da suka yi ta gilmayya su da kundin tattara bayanai na yanar gizo mallakanta sai dai kuma komi ya ce taron masu bincike na hukumar a tsawon sati guda da suka kwashe suna gudanar da wannan bincike sun kasa samun wata hujja guda ɗaya tilo daga dubban sakonnin da ta aike da su wanda ya nuna cewa ta kare dokar ƙasa don haka ba wani mai bincike da zai ce ga abin da zai gabatar domin bayyana laifinta akan amfani da wannan kundin tattara bayanai mallakanta hukumar ta fbi ta gudanar da tsatsaron bincike ne akan amfanin da ta yi da kundin tattara bayanai mallakan kanta maimakon na gwamnati inda suka kwashe sa'o'i uku da rabi suna mata tambayoyi a babban ofishin hukumar da ke nan washington dc waɗannan kalamai na komi ya zo ne sati ɗaya bayan guzuri tsoman da ake ta yi lokacin da mijin hillary clinton wato bill clinton ya gana da babban mai shari'a na ƙasa loretta lynch wadda suka yi a tashan jirgin sama na phoenix da ke arizona kuma sun kwashe minti talatin suna tattaunawa amma ba su taɓo wannan batu na yanan gizo ba shugaban amurka barack obama wanda ya taɓa zama abokin hamayyar hillary clinton yanzu haka ya haɗa karfi da ita wajen ganin ta gaje shi shugaban dai yana ƙoƙari ne ya ga cewa manufofin gwamnatinsa sun wuce zamanin mulkinsa obama dai ya gabatar da dalilai da ya sa yake jin su ne abubuwan da suka za su sa amurkawa su zaɓi hillary ta zama shugaban amurka na 45 an matsa mani hillary ta matsa mini abin da ya kara mani kwarin gwiwa domin gudanar da wasu ayyuka waɗannan su ne kalaman obama a wajen wani gangami da shugaban ya yi wa jawabi a charlotte da ke north carolina a jiya talata obama ya bayyana tsohuwar sakatariyar na harkokin wajen amurka a matsayin mutum mai basira wacce ta cancanci a bata aikin shugabancin kasan nan ya ce mutum ce mai aiki tukuru kuma ba sani ba sabo shugaba ce wadda za ta kare ƙasar kana ta taimakawa iyalai sa'ilin nan ta ciyar da amurka da amurkawa gaba ya ce ƙasan ya ce ta san yadda za ta shawo kan kasashen duniya domin su yarda da abin da amurka ta yarda da shi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc 'yan kato da gora da ake da ke arewa maso gabashin najeriya sun taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram da yake yanzu an ci karfin ƙungiyar ta boko haram waɗannan 'yan kato da gora suna fatan ganin an ɗauke su aikin tsaro ma wasa kayan sarki jihar borno da ke cikin tarayyar najeriya dai nan ne boko haram ta fara gudanar da ayyukan ta ta'addanci shekaru da dama da suka gabata kuma wannan kungiyar ta yan kato da gora sun taka rawar gani na ganin cewa an kakkaɓe su waɗannan yan kungiyar mazansu da matansu sun taimaka wa jami'an tsaro domin kare al'ummarsu kana sun samu nasarar kame dubban yan kungiyar ta boko haram su miƙa su ga jami'an tsaron ƙasar haka kuma suna baiwa sojoji bayanai masu muhimmanci da suka iya agaza musu wajen yaƙi da ƙungiyar wasu ma cewa suke yan kungiyar ta boko haram sun fi shakkan yan kato da gora fiye da sojojin kasar sai dai kungiyar ta boko haram a ramo gayya inda take yi ta yi ma mutane kisa tare da kona kauyuka kana suna gargadin mutane da su zai haɗa kai da gwamnatin tarayyar kasan yanzu haka sojojin najeriya da haɗin gwiwan na ƙasashen makwabta sun karya logon wannan kungiya ta boko haram rahotanni sun bayyana cewa kungiyar is ta fara tallan mata da yara a hanyar sadarwar zumunta na zamani da suka hada da whatsapp facebook da telegram kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito cewa kungiyar ta is tana tallace ta hanyar dunkulalliyar bayanai na sayar da mata 'yan kabilar yazidi waɗanda suke 'yan ƙasar iraki ne da kungiyar ta jima tana kaiwa hari labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka Ladan Ibrahim a yawa ya gabatar. To madalla yanzu kuma bari mu koma gefe ɗaya ga mai Ali da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah. Ma yau fa take sallah. Assalamu alaikum masu sauraro, kamar yadda muka yi alkawari Allah ya yarda za mu gabatar muku da kashi na biyu na gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa da abokan arziki waɗanda suke zaune a nan Amurka. wannan karan za mu fara karɓar gaisuwa daga garin Greensboro, jihar North Carolina. Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hassan mai yaƙi daga nan ga sai ta zini Greensboro, North Carolina. Idan amfani da wannan dama in yi ma 'yan uwata da aminan zama sun ka zama kirki na arziki barkar sallah daga farko ina yin bayyani na barkar sallah ina ma ya shamila makan sallah da saharatu da rakiya da hannatu da hadiza sannan ina ma finna su barka da sallah ina yi makanan tsohu na alhaji abbas ta azzauni birnin yamai barka da sallah muna fatan ubangijin mu allah ya kara mishi lafiya sannan ina yi makanina haruna mai yaƙi da ba kan sallah da duk mutanen da wannan wajen na garin mu na musu barkar sallah ina fatan su sha ruwa lafiya sannan ni kuma da bai talakiya yana yi ma karan tsohuwa ta da bisa da barkar sallah da shi da iyalin shi gaba daya da bi jima wannan wajen da na wannan garin na musu barkar sallah ina fatan sun sha ruwa lafiya ni kuma wannan sabon gari na mutanen sabon gari barkar sallah da mutanen jirgi da su ilo su malam kane da alhaji hamza ina yi ma su bizu uh, barka da sallah ina kuma na mai gizo zai na mutane mai gizo baka da sallah ina da yan uwa can tufar sai iya da yanne da sauran su ina muku barka sallah ina fatan kun sha ruwa lafiya ubangijin mu Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya karbi ibadan mu wannan yana yi ma mutanen eh, yankin bakar sallah su alhaji ishako da su da tsiyansu da matansu da iyalinsu gaba daya ina fatan sun sha ruwa lafiya kuma sun yi sallah lafiya ubangijin ma Allah hannu wa ta'ala Allah ya karɓi riba da maburu gaba daya sannan ina ma mutanen filinge ya da yan uwacin su aisha ana musu baka su na fatan sun sha ruwa lafiya ina yi ma mutanen mai da barkar sallah sannan da mutanen sabon gari mutanen iskita da aboki na alhaji allaman da azumi na mai da alhaji ishako da su da iyalansu gaba daya ina muku barkar sallah ina ma aboki na ada da shi da iyalan shi ina fatan sun yi sallah lafiya ina yi ma Malam Halidu. A'a Malam Hassan kai sallama haka nan ka fa wuce minti uku. Eh, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da Hassan mai yaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ce Hajiya Moda. Da zai Allah ya ji kan iyayen namu da kakanninmu Allah ya ji kan Profesa Muhammad Damino da ya kama mu da kusan iyaye baki ɗaya, Allah ya sa na kyakkyawan matsayi. Mu ma Allah karbi ibadan mu. azumin nan da muka yi Allah ya karba mana Allah ya sa mun dace da gaisuwa nan na iyayena Dr. Ahmed Alhaji Aminu Dr. Maye da gaisuwa na Antis Dina Hajiya Bebi Hajiya Sauda Kandin Mai Yahana da sauransu da gaisuwa na Yanina da kallina da gaisuwa na Hajiya Yahana Togo Malama Fahira Zaria anti larai daga accra hajiya faci kaduna anti baby daga accra da gaisuwa na ibrahim zaria da iyalan shi ga gaisuwa na baban gida da iyalan shi ga gaisuwa na Boki da mijinta da sauran ta ga gaisuwa na na alhaji bashir da hajiya samira ta wayan gida a kano ga gaisuwa na alhaji sani da hajiya halima a kano ga gaisuwa na Alhaji Muhammadu da iyalansa ga gaisuwa na marigayi Alhaji Rabiu ga gaisuwan iyalin iyalin marigayi Alhaji Rabiu ga gaisuwa na Alhaji Muhammadu da iyalinsa da wanda na ambata da wanda ba ambata ba yan uwana san kuna jina da gaisuwa na Aminiya ta Zakiya da Minjinta Umar da Alhaji Abdul Jabbar a nan gane ku ba. yan uwa da yanni da wanda na ambata da wanda ban ambata ba a yi haƙuri duk gaisuwa shi nan namu ne na sallah Allah ya maimaita mana nuna mana baɗin baɗin badaɗa ya ƙara mana lahiya da abin da lafiya zai ci sha. Mun gode hajjajin mai da iyali da masu aiki Allah ya saka muku da alheri salamu alaikum. Sahiba gungu na bake sanki nake na yarda nake zuci zuki wanke numfashi na sama sama yake yi a gaskiya kalaman da kake mini a zuciya rasa yaya zan yi na fada a rijiya da bayana kuma na kogin da an kasa kuma waɗannan gaishe-gaishe na sallah suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu za mu garzaya new york domin karbar gaisuwa so salamu alaikum jama'a ni ne shi idris daga new york ina gaida shehu malam umar sani fage da wana dr ismail idris garan kaya da alhaji abdullahi akilili da ado mai kaset el duniya da alhaji musa yaro da salu alhaji barau da baba lawan sardaunan gama da alhaji safiyanu na abba da malam bala na lungun afawa cikin birnin kano da shehu abdulwadudu sise a kumashi da sarkin zangon kumashi alhaji umar faruk da usai batu iliyasu da nasiru sani utule da mai unguwar makwarari mu'azzamu da malam shahidu ramadan salamu alaikum salamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu barka da azumi Allah maimaita muna da muka fara lafiya Allah sa mu gama lafiya ni ne Ibrahim Abubakar ɗan tsoro na gaisuwa da babata Hajiya Jimali magajiyar yaki-yaki na gaisuwa da babata Hajiya Sa'a Asuwasi na gaisuwa da yata Hajiya Sala na gaisuwa da yata Hajiya Ayi Allah jikan hawa kolo Allah sa ta huta kurakuranta Allah ka yafe mata mu kuma Allah sa mu wanye duniya salamun salamun alhaji sanusi naira ubangiji ya Allah Allah bar mu tare annan gaisuwa da alhaji basiru ina gaisuwa da babban yayanmu malam bello da audu da Allah jikan masaya Allah jikan Chama, Allah sa ya huta alhaji Eh, alhaji lawan allah ji kan shi allah sa ya huta na gaisuwa da mutari a kano na gaisuwa da alhaji ahmadu badari a kano na gaisuwa da muhammad ayir a kano na gaisuwa da alhaji ibi a kano na gaisuwa da sule kafala a kano allah bar mu tare shehu na malam dudu sisi allah ya bar mu tare allah ba shi lafiya na gaisuwa da babana alhaji ofa na gaisuwa da babana eh, wannan eh, alhaji hudu baban hajiya rukayya na gaisuwa da duk jama'an gida kowar da ina gaisuwa ina gaisuwa da mala alhaji da tijjani duka ina gaisuwa ina gaisuwa da mr garba allah bar mutane allah bar zumunci salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu ni ne san tsoho alhaji ibrahim musa daga new york ina gaisuwa da matana in hajiya mansura to allah ya maimaita mana na gode na gode allah bar assalamu alaikum ni ne suna na harun haruna bako sabon zango na son gaisuwa gaisuwa sallah zuwa ga sarkin sabon zango alhaji yahaya da kuma yana um, hajiya zaliya haruna bako hajiya amina wanda ke da lakami hajiya amfa ko kuma hajiya babba ita ma haruna bako hajiya hadiza haruna bako hajiya mami haruna bako hajiya sana da dukkan mutane sabon zango ina fata an sallah lafiya Allah maimaita mana ya kai mu na faɗi Allah ya mu fiyakan nan wani shekara insha Allah ni ne nako haruna haruna bako mai lakani alhaji lambo salamu alaikum chapa. Bye. fata za a ci gaba da yin shagulgulan sallah lafiya jummai ali daga nan birnin washington dc nake sake gayyatar ku a shirinmu na la'asar idan allah ya kai mu domin jin kashi na uku kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen sallah tare da sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. hukumar bincike ta manyan laifuka ta nan amurka wato fbi ta ce ba wani laifin a sha da za a tuhumi hillary clinton da shi game da amfani da yanar gizon na kanta ta amfani da shi lokacin tana sakatare harkokin wajen amurka wannan dai ya cire mata duk wani shinge da ka iya zame mata alƙaƙai domin samun damar tsayar da ita a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin tutar jam'iyyarsu ta democrat 'yan kato da gora da ke arewa maso gabashin najeriya sun taka rawar gani wajen yaƙi da ƙungiyar boko haram da yake yanzu an ci karfin kungiyar ta boko haram waɗannan 'yan ƙato da gora suna fatan ganin an ɗauke su aikin tsaro ma wasa kayan sarki jihar borno da ke cikin tarayyar najeriya dai nan ne boko haram ta fara gudanar da ayyukanta na ta'addanci shekaru dama da suka gabata kuma waɗannan 'yan ƙungiyar ta 'yan ƙato da gora sun taka rawar ganin cewa an kakkaɓe su shugaban amurka barack obama wanda ya taɓa zama abokin hamayyar hillary clinton yanzu haka ya haɗa ƙarfi da ita wajen ganin ta gaje shi shugaban dai yana kokari ne ya ga cewa manufofin gwamnatinsa sun wuce zamanin mulkinsa obama dai ya gabatar da dalilai da ya sa yake jin su ne abubuwan da suka sa amurka za su zaɓi hillary ta zama shugaban amurka na 45 an matsa mani hillary ta matsa mani abin da ya kara mani ƙwarin gwiwa domin gudanar da wasu ayyuka waɗannan su ne kalaman obama a wajen wani gangami da shugaba obama ya yi wa jawabi a charlotte da ke north carolina a jiya talata rahotanni sun bayyana cewa kungiyar is ta fara tallan mata da yara a hanyar sadarwar sada zumunta na zamani da suka hada da whatsapp facebook da telegram kamfanin dillancin labarai na associated press ya ruwaito cewa kungiyar ta is tana tallace ta hanyar dunkulalliyar bayanai na sayar da mata 'yan kabilar yazidi waɗanda suke 'yan iraki ne da kungiyar ta jima tana kaiwa hari mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen na amurka john kirby ya faɗa wa kamfanin latin labarai na associated press cewa amurka ta samu labarai daga majiya kwakwara cewa kungiyar ta is tana safarar mutane tare da tilasta mata sana'ar karuwanci To da ka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wasu abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa. Kamun mai sallama ina miƙa gaisuwar sallah ga sarakaina a garin Fufore da kuma Guyuk a jihar Adama da fatan za a shagulgulan sallah lafiya. yanzu a madadin ladan ibrahim a yawa wadda ya taya ni gabatar da shirin da cibahiro diodone wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika masa a nan ne sahabo imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.